الأنام على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله عبد الله المتين من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عباد الله فإن الزهد في الدنيا هو الكنز الذي لا يعرف قدره سوى من وفقه الله لهيازته فهو نعم الرفيق للدار الآخرة ونعم المواسي من لأواء الدنيا ويكفي من فضله أنه شعار الأنبياء والزهد يا عباد الرحمن هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه وهو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة وأن يخلو منك قلبك مما خلت منه يداك ومما يعين العبد على ذلك علمه أن الدنيا ذل ذائل وخيال زائر فهو كما قال تعالى كمثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وسماه الله عز وجل متاع القلوب ونهى عن الاغترار بها واخبرنا عن سوء عاقبه المغترين وحذرنا من الوقوع في مثل مصاريهم وذم من رضي بها واطمأن إليها وعلمنا أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء ومما يعين العبد على الزهد فيما فيها معرفته وإيمانه الحق بأن الزهد في الدنيا لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقد له منها فمتى تيكن ذلك ترك رغبة في فيما لا ينفع في الدار الآخرة فأما ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وليس المقصود بالزهد ترك الدنيا ورفدها فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والملك والنساء ما لهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق وله تسع نسوة وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال وغيره كثير وقد سئل الإمام أحمد أيكون الإنسان ذا مال وهو زائد قال نعم إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصانه وسئل الحسن البصري فقال ليس الزهد بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال ولكن أن يكون فيما يد الله أوثق منك فيما يد نفسك وأن تكون حالك في مصيبة وحال إذا لم تصب بها سواء وكان يكون أن يكون مادهك وذامك في الحق سواء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله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 muna roƙon Allah sira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba mu da baci daya bayan haka bayan Allah ina yi ina da kawunan ku wasici cewa mu ji tsoron Allah wasici ne da Allah ya mayan farko wasici ne da Allah ya mayan karshe baci daya Allah ya ce hakikani mu yi ma yan farko da yan karshe wasici cewa su ji tsoron Allah dukkan wanda Allah ya azumta shi sauran Allah mutumin ya samu rabon da ba wani rabon da ya kai shi bayan Allah yau karatunmu shine game da gudun duniya gudun duniya kai caman duniya me ake nufi da gudun duniya yawanci ba ma fahimtar ana cewa mu nisanci duniya ana fahimtar shi wani fahimta wanda yake ba haka bane wani na fahimtar gudun duniya shine ba za ka ci mai kyau ba ba za ka sa mai kyau ba ba za ka jina jida mai kyau a'a ba wan ake kira gudun duniya ba gudun duniya shine duniya kai ya shagaltar da kai haka manta da abin da ya sa ka zo duniya duniya kai ya shagaltar da kai ka zo duniya ka manta ka koma lahira to kai mai bin duniya ne amma komi yadda ka tara duniya inda ka san ka koma lahira ma'ana ba yaddan ka ka koma lahira ba a'a aikinka na nuna ka koma lahira to kana gudun duniya kenan misali arzikinka bai hana ka bautan Allah ba sarautanka bai hana ka bai sa ka bautan Allah ba iliminka wani abin da Allah ya azurta ka duka bai hana ka ibada ba to shi ake cira gudun duniya ka nisance duniya kaka bar rayuwar duniyan gaya shagaltar da kai ka samu mai arziki mai sarauta yana gudun duniya ka samu talaka amma baya gudun duniya mai abambancin shi ne Ga shi da arziki ga shi da sarauta ga shi da lahiya duk sabon Allah da zai iya yi yayi amma kuma bai yi ba shi ya fuskanci Allah cewa a ce mutumin da yana gudun duniya duk da manyan kayansa duk da motocinsa ba wai kana gudun duniya shine ba za ka shiga cikin mota mai kyau ba ba za ka ci mai kyau ba ba za ka sa mai kyau ba a'a ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka aure mace mai kyau amma kuma ya zan maka wasila hanya ne na kare kanka saboda kaka fada cikin Wa wannan shi ake kira gudun duniya ga talaka bai da shi bai da na ci bai da na sha amma kuma niyyarsa ne da ya samu da an yi banna duniya to mutumin gashi a ce mai bai gudun duniya duk da ma bai samu duniyan ba na ta muna fahimta wani na nan yau talaka ne ko dan tansilin da zai sai dukunu ya ci bai da shi amma niyyarsa ne wani ya samu an yi shege hausan gane kenan ce wallahi da na samu ne da an yi ta ce mutumin ga duk da baka samu duniya ba shi a ce kai mai bin duniya ne baka da zuhur wanda kuma gashi nan ya tara ya samu ya yi komi amma an kan gansa ya sa mai kyau ba wai hasan albasari aka ce mai ya yu kana gudun duniya kuma kai mai arziki yace eh, ka iya ka zama mai arziki amma kuma kana gudun duniya saboda ba za ka doke arzikin ka saba ma Allah ba annabi Sulaimana da Dawuda dan Allah ya tabbata gare shi uwa da yani da da uba ne sun mallaka duniya amma kuma suna gudun duniya saboda ka duba sulaimana ka duba sulaiman yadda Allah ya tabbata gare shi ka duba arzikin da Allah ya bashi sarautar da Allah ya bashi yana magana da aljanu annabi sulaiman sarautarsa ya kai in ana balago za a yi travel an kai wani wuri saboda jama'an da ke bin sa ruwa da abinci malam dokan su ma aiki ne Ban ce ruwa jama'a ke bin sa kuma yana da plane da yake hawa tun batun ne bai plane ba iska shine plane sa an zo an shimfida babban tabarma babban agadami aljanu dawakai ko shi su hau ce ce mai iska to za mu tamale ne kafin ka du ka bude idon kamalan ka kai tamale Allah ya ce gudu wa hasha wa rawahu hasha. tafiyan annabi Sulaiman da safe zuwa da rana kaman tafiyan mu na wata daya ne ba wuce da ban mamaci ba Sulaiman iya kai wuri za ya agwala ce ce ma hudu hudu zo nuna muna inda ruwa yake to hudu hudu ya nuna wuri kaza akwai washe ce mutu aljannu ku yi aikin ku su saga kasa ruwa ya fito ayi agwala kuma asili wurin a tashi a ci gaba kuma amma ka duba saboda gudun duniyarsa wata rana yace mu sojoji yana so a ci mai dawakansa dokunansa dokin da ya tara a tara dawakan, ya ga yadda suke da irin cansu da irin jama'ansa kamar yadda in president na zuwa yadda sojoji za su ci dan to a mai haka nan aka tara dawakan Suleiman ya fito yana ta kallo ana mamaci yana ta kallo ana kafin a duba la'asar ya wuce shi har za a yi maka bai sallah ba kuna fahimtar katu saboda gudun duniya yake ah arzikin da zai sa in saba ma Allah ban yi sallah ba da wakan nan duka a kashe su a yi sadaka da su a kashe su a yanka su a ba talakawa su ci kun fance karatu kaga arzikinsa sarautansa bai sa shi sabon Allah ba to haka ake so Allah ya baka wani makami ya baka sarauta ya baka daraja ashe ka doke shi ne ka sa shi hanyar Allah kai kana gudun duniya kenan a'a ba gudun duniya bane ba za ka yi aure ba ko ka aure wanda baka kake so a'a ka duba Sulaiman mata dubu yake da shi amma kuma yana gudun duniya annabi muhammad ya fi kowa gudun duniya matansa tara ba wannan ke nuna ba ka aure ba za ka ayyafa ba za ka sa riga mai kyau ba a'a gudun duniya shi ne. ka ci mai kyau ka sha mai kyau saboda ka iya ka bautata ma Allah bauta kuma mai kyau ka fahimta kai da ka ci kana da lafiya da wanda bai ci ba kun bai da lafiya ibadan ku zai zama daya kaga ce kai sitta shawwal ce kai azumin alamis ce kai litani kowane wata kai to wanda kuma talakan da bai ma samu ko bai da lafiya bai iya yunwa kuma bai da kudin cin abinci Allah ka ba mu da talauci ka ba mu da ciwo kaga gashi nan ga arzikin, amma shi ba arziki ya bautata ma Allah yana neman da lahi gashi ake cika gudun duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta gida mai kyau Ga shi babban gida self contain ka yi sallah nan ka yi nafila nan ka yi nafila nan ka yi nafila nan inda kaga dama za ka yi sallah ko ba haka ba wani kuma ga shi ya gina babban gida bai sallah yaransa ba su sallah ma'aikata ba su sallah ce dai ranar da ya samu suna ko aure a zo a yi kidi a yi rawa ya zuba kudi shi a ce mutumin da na son duniya kun fahimta karatu gashi da kudi yana son ya iya saba ma Allah ba mai hana shi shi ta a inni akhafu Allah ina tsoron Allah kun fahimta magana ga CD ga kuma ka san mutum ka samu CD dole ka samu abokan nai kuma da su cewa alaji kakka yadda so yana kani. alaji muna tare da kai wallahi masu ce maka yi masu ce maka kakka yadda wallahi baka hankali ba su za su kai ka su dawo za su hallakar da kai shi yasa malami kake sarki kake mai arziki kake dadin kanka ne ka samu wazirin circi bai ce maka malam abu kaza bai dace ba abu kaza bai kamata ba mai jira wan bai dace da kai ba abu kaza bai kamata ba in ka rasa wanka hallaka in iyalanka ne kullum su ce yi kaka yadda sun raina ka ne to za su hallakar da kai ne almajiran ka ne masu yi to za su hallakar da kai ne Allah ka kare mu shi yasa bayan Allah mu guje duniya saboda mai karewa ne Allah ya ce kwatancin duniya ka matsali gaisin a ajabal kufara na batu ka matsali gaisin a ajabal kufara na batu Kamar hadari ne da Allah ya saukar abin tsawowa ya tsawo ga masara ga shinkafa ga doya ga wace ga komi manomi ya zo ya kalla ce ga abin ya burge shi duk manomi aka yi hadari abinci ya tsiro ya zo shiga yana muna shi manomi ba abin da ke ba shi sha'awa ya kai wannan kamar yadda kai da ke business kowane time ka shigo shagon ka yana cike kuma ka duba mobile money ka ko account ka kuma kudi na shiga an she ka gane kaman komai na tafiya daidai to haka manomi shi ma account shi kenan to Allah yake summa summa yahiju sannan in hadari ya tsaya she ya bushe summa yakunu khutama ya bushe ya kakkaye ya zama me? ya zama gari kaman jiya ba shi bane to Allah ya ce azaban lahira ya fi na duniya kaman yanda aka rasa wanda shukin ga cikin wata daya biyu babu shi to haka kuma duniya an zo a rasa shi in kuma kayi gandama ne ka kalle ina waɗanda suka jina a shama ina iyayenmu ina waɗanda suka zo suka kafa zango ina waɗanda da ba a shawara she da su ba a magana she da su in suka ce a'a a'a in suka ce yes yes zaka ce a bari a bari in suka ce ayi ayi ina suke yau ina suke mun yi malum ma nan da mun yi sarakai mun yi attajirai ko ba haka ba na taba ba ku kissar wani dattijai dattijai biyu masallacin ga ya faru ni yawancin waɗansu sababin in suka faru shi zan mini wa'azi kuma ban yarda in manta da su wani dattijo ne dattijon mu ne muna masallaci ana nan shaida wani dattijo ya fito a sansu ba ya zo wurinsa wurina ya zo da wani mas'ala zai wuce shi dattijon ga ce kai wani zo baka san ni bane ce ina na san ka ina na san ka shi dattijon da ya ce mai baka san ni bane da ya ce bai san shi ba shi fashe da kuka san dattijo wurin 70 years na kuka kawai shi mu ma muka fashe da kuka ko da abin da zai sa dan 70 years yayi kuka abin ya kai inda ya kai baba lafiya yace wayo Allah ya tsine mu kuka ji amin me ya faru baba yace ka wan yace bai san ni ba yace a sha mada mu da shi ke challenge habo in muka je in ya sai mota sabon mako ne ma na sai mota in ya sai plot sabon mako ne ma na da sun gana su shi kakka yadda rayuwar duniya shiga shi yasa saboda babu gudun duniya ba amana ba amana kaga mutum da manyan fatakari da dogon tusbaha wallahi da za ka zo wurin sa ka ce na ga daki wuri kaza je ka duba mini nawa ne ake biya wata Za ka ce mai hannun gana ya zo ya ce maka wantu haka ne ko ba haka ba ya ce maka wantu ka ci da ya ka bashi ya ci da nashi ya sa jifu ya je ya baya ka ga wani fulauti ka ce za ka sai ya ai hannun wane na ciki ko waye eh, ka kirawo shi kai kaga amini kaga dan aljanna sai ce maka mu je mu ga me je yake haka yi ka gani ina yarda da kai to yanzu zai kashe ka ba dai ya ji ka ce ka yarda da shi ba to ya to ka gani ya yanka ka ya yi maka sutura ya bisa ka kai ka ga mumini ana nan wata man shi ka zo ka gane kaman wallahi ashe ya cuce ka me za ka ce wannan lokacin shi ka ce Allah ya isa ko ba me za ka ce Allah ya isa zan wallaka an ce maka Allah ya isa san su ba an ce maka Allah ya isa kokodiya an ce maka Allah ya isa zango Allah an ce maka Allah ya isa sai ka sa babban fatakari sai ka zo kuma ya yi ka yi nafila talatin kana jiran limani a yi hutuba ka ja tasbaha ka ja ƙur'ani annabi ya ce rubba sa'il yani asa asa adbara malam wanga lokaci ko ya mudu ya dai ila sama ko ka ce Allah Allah Allah annabi ya ce anna yustajaba lahu Allah ba zai amsa maka ba kai ka manta kana Allah Allah ya ce ni ban manta ba ai kuma kana rabbuka nasiya mai hankali da hakkokin mutane da ke kanmu kai kana ganin ganima ka samu kai kana ganin kaci ne wa khasatan mu'amalan mu da Allah kaga aune ya zo wurin ka. wani ya ce mini malam addinin ku na tabayi amma na bai na ce mai me yasa yace saboda ku musulmai ba ku da amana wani na cire kudinsa mai yawa na bashi ya yi mini jini na je na duba ya canye kudin kuma bai yi jinin ba na yi magana kuma ya buga ni ya buge ni na ce addini kenan to na bai saboda Allah ranar tashin kiyama kai da shi aka sayar da ku me za ka ci kai ne sababin sa na shiga wuta fa me za ka ci ba ka gudun duniya ba gudun duniya saboda shi mai hankali wallahi duniyan ga wai zillu zai inuwa ne mai gushewa ko ba haka ba wani malami ya ce ka baiti an kabut ka baitin na sajatu an kabut ka baitin na sajatu an kabut wai duniya kaman gida ne gidan gizo-gizo kun san gidan gizo-gizo ko dai hana shi komi to haka duniya kuma kai da kudinka bai hana ka ciwo bai hana ka mutuwa bai hana ka bacin rai kun taba ganin president da yace shi ransa bai taba baci ba wallahi sun fi mu problem ko ba su fi mu problem ba ba wani billionaire afirka ana tambayar sa. kana da problem yace ni ke da problem subhanallah kuma kai <laughs> ashe wadata ba shi ne kudi ba aka ce menene problem ke? ce wallahi shi kwanansa duka bai wuce 10 minutes e ka san problem kashin problem ke na hai saboda irin wangan ba Allah ya ce yi ba rana guda sha ce ya haukace saboda shi duniya duba ilimin ka bai hana ka kai shiga aljanna saboda shi kaga kudin mutane da ka ci amanan mutane da ka taushe wannan nuna ne Ba baka da ka gudun duniya da kana gudun duniya ne wallahi wannan ga duka bai faru kana son kai arziki dole dole ka samu dole dole ko yaya ka samu wani lokaci kuma za ka tara haramu kana tarawa shi mutuwa ce to ka tara amma ni kuma ga ni nan nasu ka gina gida da haramu ka yi aure da haramu ka sayi mota da haramu ka yi komi da haramu yanzu za a zauna a ci mutuwa ce ba ka ce shi ka je lahira to abin ban mamaci da haka mata ga baka ci ba shi Allah ya ce to tun da baka ci ba zunubin kuma na nan ce ga wani ya zo bai san hawa bai san sauka ba shi zai zo kuma ya more da haramun nan ko ba haka ba eh mu yi hankali da duniya wallahi mai hankali da duniya wallahi na sha gaya muku wani mutum mai kudi shi da su kullum fada kullum ka yaro na aiki yi wanda ake aika je ka sai kaza je ka yi kaza kullum fada na kore shi a ce hankuri na yi mai kaza a ce hankuri kullum fada ranar da mai kudi ya mutu aka bisa bayan an bisa aka dawo amaryar ta kare ta kaba sai ta cirawo yaro kayoye su ce kai saki jikinka ai yanzu kai ne uga ce ni ya ce eh ce ina son ka aure ni ce eh ban ya ce ka iya ina son ka saki jikinka ga shafinki mota ka fara kafin ga family na aka yi ne aka yi aure kuma eh duniya kenan ba ya haramu ba ko an yi haramu ba haramu ba amma wannan karantar da mu duniya yanda yake yanda duniya yake yaronka zai hau kan gadonka gadon da aka fito da shi china ko da yake nan a sha ba ba gadajin china je a kira ka gani eh yara kanana in zai iya jina jina wallahi duk kayan jina duka china yake zuwa da su da dubai nan ba mu da kudi saboda Allah mu kama Allah mu futa ba mu da kudi ko muna da kudi saboda kama Allah mana kai ka rasa biyu duka wallahi a kan ka je kasuwa ko ka je cecegu ko ka je gida daya biyu uku hudu duka kayan da ke ciki duka dubai zai fito an samu duniyar kenan ba an yi haramun ba ne bai hana ka bautan Allah ba kuma ce bai hana su bautan Allah ba bai hana su bautan Allah ba kana da ilimi baka baya kana da sarauta baka tausayi kana da arziki baka bayar to kai kuma da ka samu raka bi rabbi karkarin kai da baka samu ba kai tana ka mai hana ka bautar Allah ba kudi ba ilimi ba sarauta kai baka shagala ba ma ko ka shagala ka shagala ba a same ka wurin ibada saboda shi bayan Allah gudun duniya shi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka aure mai kyau amma kuma kai ya hana ka bautar Allah kawai ya kare ka same ka kana da kudi riga mai kyau ma baka yi kashe kana tafiya wai miliyoniya ne amma shi cin cin gari da mai wai gari da gujiya yake ce da amada wayo kana da ban tausayi kana da ban tausayi cin mai kyau ka samu kanfi ka bautata ma Allah samu lokaci ka bautata ma Allah tsawon shi bayan Allah kan mu yarda duniya ta rude mu mu san duniya yana karewa ne wai gudun duniya shi ne abin da ke hannunka da abin da ke ya fita hannunka duka ya zama da ya kai ya hana ka bautan Allah wane bai da shi shi yasa bai bautan Allah yana ne bai gudun duniya kenan wane na da shi shi yasa bai shiga cikin talakawa har yanzu kai ma baka kana gudun baka gudun duniya ya kasance ka samu baka samu ba duka ka san cewa ga Allah za a koma wurin Allah kuma dole ana cikin damuwa ana cikin wadata dole a nemi abin da ke wurin Allah eh haka ne kun ga kun taba ganin wanda kudi ya hana shi mutuwa ba kun taba ganin wanda ilimi ya hana shi mutuwa kun taba ganin wanda talauci saboda talauci mutuwa ya ce ku yafe mai kowa ya ji ka duba fir'auna watan Allah ya hallakar da shi ba wanda ya sabon Allah ya kai yi shi fir'auna ka saba mai maluma suka ce kasa underground yayi sarka waɗannan sarka ruwa ke ciki da macijai da kunamu shi a sa ka gudu in kai cin cifo a ka fito da kai in ma ka iske kafanka guda ya fita ko hannunka guda ya fita in ma ka fito salimin ba za ka iya kai wani alheri duniya ba in ka gagara a je da kai a rataya ka a yanka hannunka na dama a yanka kafanka na na hagu shi a sake ka Allah ya ce wa fir'auna zil autat saboda sabon sabon Allah amma rana daya ya manta da duka ranar da mutuwa ya zo mai Daji shi ne Allah, ma'alimtu lakum min ilahin rai, ba ku da abin bauta da ba ne ba, ana rabbukum la'ala, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي تيم مكان قالوا نجيب من كي الله جرانا بلاش مك كامش فلما أدركه القرد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلم قال آه، آل آنا شيء يوم ce yau da kaga mutuwa wallahi ba za mu yarda da imaninka ba mu ba mu yarda ba sai shi mai hankali a yi sannu sannu saboda kanka wance hannunka ka ci abinci kan zukiyanka ya tashi mai hankali da hakkokin mutane da hakkokin mutane annabi muhammad ya ce ba za a yi tashin kiyama ba shekaga mutane sun zauna eh, aiwa ne ba wanda ya kai shi ilimi aiwa ne ba wanda ya kai shi kuji aiwa ne ba wanda ya kai shi karfi amma ba za a samu a ce wane ba wanda ya kai shi amana ciki muke yanzu ko kana son manya-manyan larabci suna nan kana son mai iya karanta kurani yana nan kana son mai kudi yana nan kana son sarauta yana nan to ina mai amana annabi ce alamar tashin kiyama kenan annabi ce an mutane su zauna ana neman mai amana guda ta ce kai kuka je hakkuma shi kauye wuri kaza wuri kaza kauye kaza to akwai wani mutum mai amana shi ce eh, ni ma na taba jin to a sha fa babu akra fa babu annabi yake alamar tashin kiyama kenan Allah ka kare mu Allah ka ciyaye mu bayan Allah mu yi gudun duniya mu yi shaman duniya wallahi waɗanda suka azata ya hallakar da su ba san ke shigo a duniya ya hallakar da su ne ya ce duniya na cewa na wallahi azaba ne eh mummushina azaba ne menene mummushin Allah kana sabon Allah kuma kana ga komi kana samu komi na zuwa komi gira zuwa Ah, da Allah bai so na aida bai bani ba ganin na sabon shi ha a istidraj ranar da zai kama ka zaka gana shi kai hallakakke ne shi yasa mu gudun duniya mu caman duniya kan mu yadda duniya ya sa mu manta da me mu manta da abin da ke gaban mu shine shine lahira Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah muke roƙonka kaka kama mu da abin da ba ma iyawa Allah kaka ba shaitani iko akan mu Allah muke na na. wai mutum ne ya tara haram ya mutu ya bar shi ce wanda ya zo ya iske menene hukuncinsa kai halali ka samu ba kai ka tara ba ka ba kai ka tara kuma ka je a tara ba kun ba kai da shi kuka tara ba na ta muna fanta zai maka misali mutum ne yana kallo to misali yaran na nan su la dakhallahum ba san komai ciki ba a yanka to ya ci ya sai gida ya yanka ya ci yayi kaza ya sai ka ana nan babu da gida ya mi ya koma lahira ce yaran ka zo yaran nan kudin su halali ne kuma kowane alheri suka yi mai gida zai samu ciki abin da ke da ban mamaci kenan kowane alheri suka yi mai jina ba zai samu ciki ba in suka yi sabon Allah kun mai jina ya samu ciki Allah ka raba mu da bala'i Allah ka ciyaye mu mutum nawa ya jina na jida da haramu ya mutu ya bar shi ba iyaka ni dai in jina in jina wallahi jina da halali Allah ka kare mu Allah ka ciyaye kai muna cikin bala'i amma ba mu sani ba Sai ranar da mutuwa ya sallama lokacin da zaka ce kai da na sani fala ta hina manas ranan kuma bai din fanar da na sani ranan ba zai fa wallahi mu jina aljannan mu duniya tun mutuwa bai zo fa mu jina aljannan mu duniya tun mutuwa bai zo ba wallahi in ba haka ba kai Allah ka kare mu Allah ka sa mu cika da imani ko akon mu Allah ka yafe muna abinda muka fadi Allah ya sa mu juma aiki da shi Allah muke ka da sunan ka masu juma Allah ka yafe muna Allah ka yafe ma iyayenmu ka yafe ma manyanmu bayan Allah wani bawan Allah wurin agwalan ya zo ya ce zai gyara wuri ya sa mana pipe saboda irin yadda aka ga akwai jama'a ana bannan ruwa Allah ka saka mai da alheri Allah ka saka mai da alheri bayan Allah aikin masallaci kofan bude yake yanzu haka mun kasa aiki ma saboda ba kudi wani harka ya zo kama wani harka ya zo kwanaki bayan ga duka ababen da muka samu duka mun doki mun sa cikin almajirin ku wanda ya samu hatsarin moto abin da aka samu duka mun aka sa yanzu haka muna nan bamu da kudi ga aiki ya tsaya sama wallahi mutum guda yaye ba da 20,000 saman nan a kare shi ashe ka je kai mai bara kai mai magana wani umma wani shi yazo ibn abbas an ce kawo shi yasa bai zuwa wallahi kanka zo ko ba mu yi ba Allah ya kawo masu yi ko dai ko dai Allah ba zai kawo masu yi ba kai ne kai tawaye ka ce daga yau ni ban kara bayan ka gani yanzu ba Allah zai kawo mai yi in tawaye ka ce baka kara wa'azi kuma kanka ba an dame ni an cika fitina wallahi ni ba zan kara wa'azi ba kanka hakuri saboda shi wallahi ai naka ka ba na Allah wallahi mutum guda 20000 muka samu mun isa mu kare dakunan nan mutum guda ya yi ba mu shi mutum uku sun yi su hada su bayan mutum furu sun yi su hada su bayan an da gana ya bayan amma wata shekaru a ah, ai 20000 shi ya bace wani na da 20,000 ana neman hanyar gana bai bayar eh Allah ka bude muna zukatanmu Allah ka bude muna zukatanmu Allah ka sa mu taimaka ma addininka wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa mu duka dai ne wurin Allah inda muka fi juna shine wurin aiki kawai Allah shi ba ruwansa da ba bamoshe ko ba gurme ko ba zabarme ko ba da gombe ba zarme ba gurme ba da dukansu daya wurin Allah ba wanda ya fi dan uwa inna akramakum indallahi ya kai wallahi balarabe bai fi bakin mutum ba bakin mutum kun bai fi dan birni bai fi dan kauye ba wanda ya fi dan uwansa shine bai wan Allah ya kai sauran Allah kuma aiki ne ba magana kaje bane ko dai aiki da magana ne in ka ya sa ka zama mutumin cirki ko munce mutumin banza ne ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai ba ba dole shi an shaida maka kai mutumin ko an ce kai mutumin banza ne wurin Allah kai mutumin cirki ne akwai misalai da dama a saboda koyewar lokaci Allah ka fahimtar da mu bayan Allah muna neman a taimaka fi sabilillah a kokari kokari mu ne mu ga aikin da ya kai. burin mu ne mu ga aikin ga ya kai la shekaran jiya muna magana da malam Kabir Gombe wai zai zo ya wuce je Cote d'Ivoire yau haka muna da babban taro daga Boyikon Benin Allah bai kaddara in je ba saboda wadansu mashaki yace ina kai zan zo kuma a shama zan sauka nace a ah, shi dai mu kai kakara ba mu da masauki a shama kuma haka ne ba masauki hotel dare daya 300 za a yi dare uku mutane shida nawa ne wa zai biya ba wanda shi a ban malam muhammad amma shi ce oh malaman nan na jin daɗi o. Oh, Allah ka kara muna Allah ka kara muna Allah kar ka sa abin da suke so su gan mu nan kar su gan mu wurin nan Allah ka kara ba muna ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يسر الامور واقض الحاجات يا رب العالمين الله كعزو تامو Allah ka azurta mu ka ba mu arziki mai albarka masu arziki da ke taimakon Allah addini Allah ka taimaka musu waɗanda suke cikin masuwa Allah ka yaye musu masuwa waɗanda ke kasan waje Allah ka yi musu buri. Allah ka ciya imani su Allah ka kama muna Allah ka ka kunyatar da mu Allah ka ka sa mu ciye shi ji daɗi Allah ka ka sa mu ciye su yi muna dariya Allah ka ka cika gurin maciyai ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo da sauki a kasan mu Allah ana cikin mawuyacin hali ana cikin tsada Allah ka yi mu da sauki Allah ka yi mu